da azumin farilla yana dauke da azumin nan na farilla sai aka kaya mai abinci na liyafa ko kawai ma abinci sai aka ci da shi sai dai can wani ya ce ai ya halatta ko da kana ɗauke da azumin farilla ko na nafila idan aka gaya ma abinci ko da ba na wani na ba ka ci babu kudi ya halatta ya ce Allah mallaki ne ba ne wata manzo sallallahu alaihi wasallam shi na cewa duk wanda an ka kirawa duk wanda an ka kira da walima a tambayar da aka yi wani na sha ɗauke da azumi na farilla na wata ramadana sai yi zuwa Allah wata liyafa wani wuri to liyafa kake nan ana ta rana ana liyafa da rana shi da ramadana kila ai ba za a yi ba ko sai dai kila ta saurin tambaya shi kasance kila azumi na lafiya saboda ba a liyafa da rana shi da ramadana kuran kuran ramadana ba eh kuran kuran da sai kila in ran kuran ramadana ko da in ya kasance shi na ran kun azumi na ramadana na ya wajen wata walima aka kiraye shi to malum ba suka ce nan daga abin da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda aka kira ya walima in ya zo walima shi karba duk wanda aka kira walima shi karba ko da kuma azumi na in ya zo in shi na azumi ya sani shi salati wai shi musu addu'a abin da kawai zai yi kenan in shi na azumi haka manzo Allah ce ya sani shi yi musu addu'a ce Allah shi kyauta da abin nan kuma ko da wai mai azumi abinda an ka ce karba kiran walima shi wajibi haka malum ba suka babu malamin cikin malamai na sunna ba malamin da ta akan cewa in an kira ka wani wani ba wajibi na kace wa an tabi akal bil iyali an kace wa an tabi akal bil iyali kana zabi na cikin rashin ci amma dai kina wajibi ka halarta manzo Allah ce duk wanda aka kira ya ga wali ba wajibi na da zo shi hadisi ingantacce in ya kasance ko abin shi kai shi addu'a yace Allah ya kyautar da ayyukan nan Allah ya ba da malaika eh to ba ya cikin makarimul alaiki

a sabon da suka sabon da manzon Allah ya ci musu na hayaniya mun karanta su da cikin hadisi shi da an ta doki da yake kai saboda hayaniyar da suka yi ko kuma akan gadamar da suka yi saboda su tuka mun da muka samu kwarai da gaske manzon Allah ta sai aka manta da ni da suka da ni sai ce amma ku ne mai da shi da hawaye ne hulkun sa Allah ce mishi kabun maliki shi ne babban wakin mazo sallallahu alaihi wasallam cikin manyan manyan masu mazo sallallahu alaihi wasallam na mu shi ne abdullahi ibn abi hadar abdullahi ibn abi hadar da shi ne ake biya bashi wanda ke biya ta bashi ka abu maliki wa bi ta da a hada da ne abi hadar ko kuma shi abdullahi ya ci ma ka abi su suka ce a'a ai ba laifi ba ne ana iya a sha ana shan ruwa saboda kuma kowane su saboda hadisai da suka taho kamar haka ya ce wa alim ne a gasa ba bai zama a nufali رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر وعن عمرو بن سعيد عن شعيب شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه لا يشرب لا يشربن أحد منكم قائلا فمن نسي فليستحيها رواه مسلم آه، hadisai an karanta su kuma an ke su kuma hadisan sun yi kamra. hadisi na farko shi ne hadisi na Abdullahi bin Abbas cewa ya kasance shi na ba manzon Allah ruwan zarfan manzon Allah ya sha ruwan zarfan kuma shi na sai sannan kuma da hadisin da aka kawo na biyu shi ma kuma manzon Allah ya sha ruwa sai da hadisin da aka kawo na uku na amru shi abin hadin hadin shi ma manzon Allah ya sha ruwa sai da hadisin da shi ko sai bidiyar rubuta manzon Allah watan ya sha ruwa ne akan hadisi na Abi Hurairah kuma an ce duk wanda sha ruwa tsaye a yan hanya mace shi a masu na shi a riwaya ta musulmi domin ce ne na farko kuma alayhi na hadisi na da kasance mutafakun alayhi bukhari da mutum sun rubuto shi to kaga in mun tafi ba da ka'ida ko idan muka zo wajen abin ga maratibu sahi ko maratibu ha muna gabatar da mutafaka alayhi ko ثم ما ثم من فرد به على ثم من فرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما صححه امام من ائمه التفسير ko to yanzu muna da mutafaka hadisi wanda buhari da muslim rubuta shi wajen shi aka ware da shi a shekin sai a roƙa ana sha ana shan ruwa kuma ana kenan wace ne ga hadisi wanda ya zo a tamba a sha tsaye wannan hadisi masu ba mu san tarihi ba amma ga tarihi an yi gardama ranar arfa manzo Allah na arfa aka yi gardama aka ce shin manzo Allah azumi kai ko bai azumi sai dai wannan a wannan a ummu Allah ba anha tace sai dai liddoki abin ga nisra nono da kwariya ni zo ni kai manzo Allah manzo Allah na tsaye ya amshi nono nan ya shashi ya sha kowa ya gama zuwa Allah ya sai haka da aiki kuma zuwa Allah ya tabbata sai an karɓa gata ma kaga wannan shine ƙarshen aikin manzo sallallahu alaihi wa wasallam ko ya sha shi na tsaye kuma ranar arfa to aikin manzo kenan na ƙarshe da wannan hadisi guda yana bayan hadisi guda yana manzo Allah ya da aka ce ko wata hudu ko abin da ya kama wannan aka sai Allah ya kaddara don gashi duk abin da ya kasance aikin manzo na ƙarshe ko kuma wata hadisi wanda ya kasance ne fardu bi al-buhari kaga ce muna da wata mukalimi wannan kuma da in fara da bihi al-buhari duk ana ga wata shi su aka da bihi mun da Allah man don haka ga shi kenan kaga ana sha sai ana sha zamu sha zamu bai da ko sha sai bai ji wani malami ya masu yin sallama guda kamar su ce assalamu alaikum mm. ba sallama a masu da wajiya cewa wata shida tambaya a kan sallah masalla da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da cewa assalamu alaikum to hadisai ingantattu sun zo a kan sallama biyu hadisai ingantattu sun zo a kan sallama biyu aisha radiyallahu anha ta yi wa hadisi cewa manzon Allah ya kasance shi da sallama sallama guda shi a cikin abuwa ta mali a shi ke nan kaga hujja ta aka sallama guda sannan wannan a ibn sa'adin cikin al-musannaf nashi ya kawo riwayoyi daban-daban daban-daban hadisi masu yawa kusan hadisi goma kawo aka sallama guda da sallama taslimatu wahidatan bai haƙi cikin sunan guda nashi ya kawo hadisi masu yawa akan sallama guda don ga shi sallama guda hujja ce kuma sannan suna ce daga cikin sunanin mazo sallallahu alaihi wasallam wanda ta akan aka sallama guda shi na da hujja wanda ta akan ana yi shi na da hujja don haka kuma da hadisi ya dogara wanda ce hujja shi kare a yi da tambaya rashin yi ba akwai sauran lokaci malam malamin da ke cewa da wanda ya ce a yi ce da wanda ba da shawara a yi shi na tambaya menene hukuncin malamin da ka ku? da wanda ce a yi ku? da wanda ya bada shawara a yi cinku to yanzu dai muna su musami aka ce mace ku dan sai wasu abin da aka ce mace ku? sannan mu gani in sha da gurbi cikin shari'a mu shiga gurbi in bai da gurbi kuma shi a ce ba a ce ba mu cikin shari'a shari'a ba ta san da shi ba ko dan musa akwai addu'a ana cewa malam ga kudi a yi mana addu'a kuma wannan gasar ka ta addu'a kuma shi amsa shi addu'a kuma ana kai malami kudi a ce malam wani bai da lafiya sai ya ce to shi kenan za a bashi maganin shi lafiya duk ko za a mai rubutu za a mai rubutu a bashi a karshen lafiya kuma an saba a yi rubutu a sha kuma a samu lafiya da yake hujja ce ingantacciya wadda aka kai su daga maluma ana rubutu kuma ana shan kuma ana rubutu da alkur'ani ana rubutu da sunna ta mazo sallallahu alaihi wasallam ana rubutu da alkalimar tsaye maganganu masu kyawu na magabata kalmomi masu kyawu masu dalala da mulkin Allah ana rubutu da su a sha maganar nan ko da ba Qur'ani wace ba hadisi wace wannan abin da aka samu kenan ga maluma sannan Sheikh Abdullahi cikin littafi ne a abin nan a littafin tasiri shina magana akan hawasul Qur'ani shina cewa Qur'ani al-Qur'ani huwa shifa'u zahirin mubadilan لكل مبتدع أتاه موكلا قراءة وبالرقى وشربه تعليل ماله بهما به إراءة أنا أنا كرنتاوى وبالرقى أنا تاودا وشربه سنكم أنا شا yace ta'lilu ma da yi wanda ce ba ni bihi ma bihi akwai hujjojin za a ta rage sai su ga sai su ga kai za a zagaye shi da hujjoji mai da mai don haka da wanda ce ana yi kaunin ana yi shi muke sama kuma shi ma don masu isa a yan bi ba a matalikun dilala sharhin da wannan kumairi umari a kan risala za a samu wannan ce inda mai risala kan magana a kan ana shan kuma ibn ibn taymiya ya ta kan ana sha ibn qayyim ya ta kan ana sha ahmad ibn hanbal ya ta kan ana a sai mura shi matsala kan ci to ta ganin nan da rubutu rubutu ta ayat Allah ko kuma a rubuta hadisin manzo ko wasu kalmomi masu kyawo a sha wannan bai da komi kuma in an ka in ka hamsu jin ga akan wannan babu komi nan da addinin ka akwai yan tsinko waɗanda ya yake suna su akwai waɗanda ba su su misali na ne akwai yan tsinko waɗanda za a cimma a ce musu ga matsala kamar misali wani yana son kasuwanci ne shi idan aka dauri za a ce mai za ka za a kama karanta maka kuma wa yadda kyalla haida Allah kuma haraja wa yadda kuma sai su da ya sai za a karanta ta dubu ɗari da goma sha uku hmm. a ce za a karanta irin ce za a nasu ya yi da sai kuma shi kuma wani kamar wanga mai kasuwancin ya zo wajenai shi kuma ka shigo yana aisha za ka samu jama'a ce bakin zakara za a yi umarni da zuciya za a ɗebi jinin da shi za a ka a tsakiyar layin da za a yi kuma wannan layin za a rubuta mata wa alƙaitu a rai da muhammad da duk ɗin nan za a buɗa a naɗi layin ta kai da bakin shago to kaga an samu ya su kashi to magana ce ko na farko dai irin karanta wani ba ana wa makana makana halayyar dubu ɗari ko abin da ya kamata haka na ko dubu sabbin babu komi ana yi haka diba irin mujarraba ta jarabi da ta jarabi rubuta akan mujarraba ta ko maluma sun yadda da shi kuma aka diba da tafi masu bayani kan ah, irin su da irin ma'alikin da Qur'ani Karimi da ya tafai masu bayan dai a kan wata mu'ujoji na alƙur'ani kuma da amfani da aka yi da alƙur'ani babu komai ana irin wannan mu jarraba tuna abinda an ka jarraba ya amfani babu komai ana yi in an jarraba mu an gane amfani ne an gane hasiya ta yi da amfanin da ke babu komai ana yi amma abinda ba a yi yanki ba a yi dan ne dole sai an yi in za ka amsa jinga ka amsa jinga ta bakin abin da ka karanta ka ka amsa jinga ya da bakin abin da ka karanta illa ka kila wani ma'ana kuma kana aliyya da dubu ɗari masana sai ka ɗauna zaman da zafi ko sai ka ce zuwa aka biya lebara yini ka gani da dubu ko to sai ta tun da ainihin wadda ana hama kana aliyan na ni ko za a shi kudu ko dubu a kan yini ka ga wannan babu ko amma za ka yi warfa ana hama kana aliyan kila dubu ɗaya ce sai an baka dubu ɗaya a kan yini ka ka ta saboda yana yau ka ta biya na ba ta biya ko amma in ka amshi gurgurun zuhanka abinda ka aikata da ka shi ka amsa duk abin da bukata ta tafiya abin da zai baka daga baya wannan kuma son rai na son kai ne na ga wannan bai koyi mana ba za a iya yin cin ba amma duk abin da ka koyi koyi kwarai da gaske alhali ba kai ka bin bukata ba Allah ka bin bukata kace sai an ka dubu ni biyar ko sai an kawo maka za alhali abin da za a kawo maka a baka shi ba su kana ba tunda bukata haka sani ko ta da kowa ta biya ko shi kwarai ka so bukata ta da duniya ba shi na so a jami'a a wannan sai lahira ba kan kiyaye wannan to irin wannan ciko ya halatta amma kuma a sassanta saboda shi mai magani an so ya sassanta mu an shiga magani likita shi ne daidai karfin kashi ma magani kashe wahalar kowa wajen magani ko mai ɗari ba a wahalar shi wajen magani balle mara kai an kiyaye da wannan ko abin da shi kuma an ce wanda ya kasance aka gama irin mu'argatu alaika mahabbatan minni ainihin da zuciyar zakara ko wani abin nan a kawo jini a zuba wannan wurin jini dai asan da jisa ko sannan ba a nan da aya ta Allah da najasa in mutum ya yi haka nan bisa ga iddirabi ko kuma akan da gangaciya kafin ta kafin ci nawa ba za a rubuta aya alkur'ani ba a wanke da jini ko a zuba jini ko kuma a yi rubutu da jini wannan kafin ci ba zai halatta wata shaida don haka ko wanda kai wannan wannan cibi na da ce mace bi na hannu kuma irin wannan bukata ba za ta biya ba saboda ni Allah shi da biyan bukata ta bukatan masu jin tsoro ne masu biyan umarni ne yana tambaya cikin hadisin mutanen da da aka ce sun zo sun iska halka guda ya shiga wata kafa guda kuma ya tsaya baya guda kuma ya tsaya kuma yanzu nan da aka karatu sai mutane su biyu in mutum ya juya ya tsaya ce ya irin na wancan da ya tsaya to wancan zamanin manzuna sallallahu alaihi wasallam don inda wannan shi rayuwa a hususiya ta ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk inda aka zama ana zikirin Allah ko kuma ana ta'alimatu ko ana karatun alkur'ani to rahama Allah tana saka wannan wuri in ka tsaya za ka samu rahama ta Allah don kuma ko wuce lokaci ke da samu rahama ta Allah ba eh. a manzo Allah ne ta hadi shi hadi guda ya umra hudu na magana wannan wani ba Allah ta akan to shi suna watan kamar da nizami na alkuhari da gore ba haka qur'ani sai qur'ani bai da kewaye wanda aka sa wani a ciki amma dai bai zama kafirci ba zai zama kafirci ba ko dai shi zama ko dai zama kuma ko ya zama amma bai kai kafirci ni ta tabbatar da ta wani yana yana fitar bayani halaccin ta kasuwanci da ya kai shagunan wasu lokuta kuma sai mu haɗa da mata haɗa mata aure sai yana ba su bashi da alaƙa ba a mu'amala ba a harkar bashi da mata aure gaba da gaba babu shamaki aisha da zai zafi an hata sai barira dole aka cikin barira mun karanta misali da wuce ko na sai barira da ta sai barira ga uwan gidan ta sai ta aikawa ta kai in ta aika barira ta zama ta da jawabi don haka ma ma nan karkashin wannan sun ce mata aure tana iya hulɗa ta kasuwanci amma da akwai wasu ta. ta gana a sata amma dai akan ta zo gaba da gaba ainihin kurda kurda ta bashi ko kuma kulla wanda ya ce shi ya ta bashi ne wannan kan ba zai halatta ba amma in da ta zo ta sayi na babu komi shi usman da bayan cikin yi ne a bayanin bidi ya ce babu komi kasuwancin da ainihin mai zagayawa da kada kai ko mai sai da kayayyakin sai suwa da mata take amma shi kasance lokacin da mace zai ci da mace idan wani na ga sa'a a yi shi ka dai ga adasayarwa ta amma kashi ribe ta iya ka kawai shi mace kai ne me ta so ki dogo shi ta ya ce niki ta shi amma kar shi da shi gibe ta akwai tambayar akwai tambayar abu sun yi sace guda bai akan da لأن بعد الشمال دخلوا بعدها وقالوا لا تزق العدد العدد Shina tambaya a kan hadisai waɗanda ya kasance akwai riwaya ta Tirmidhi hadisai na asma'ul lahi husna wani Tirmidhi ya kawo guda 99 daga cikin su mazuma sun ce riwaya na wuta wa ba ingantacciya ba akwai bakin abin da an rodo ga mutum sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yake darji na idraji na an kai an ka shiga an ka hada maganar manzo da maganar mai riwaya hadisi eh haka nan hadisi darji gare shi amma tare da haka nan malum masu yi sabani akan cewa asma'ullahi tawqifiyatun shi su wani kan Allah tawqifiyena wakafi akai bakin abin da aka duba a kiyasi ba a itikaki game da cewa al'adam cewa Allah al'adam Allah ya adalina to ce ma Allah al'adamu shi sai an samu ga manzo manzo Allah ya ce Allah al'adamu ko kuma an samu cikin alqur'ani Allah ya ce al'adamu sannan za a aiki da wannan hukumu dai an samu a itiqadi akan akan adala adiba adiba adala Allah subhanahu wa ta'ala adilun na don kana ce shi al'adalu yake mu tunda an ce wallahi zai gura duka ahadan Allah bai ci kowa ba ashe in mu ci bi zai kenan adalci kenan zai ba shi kenan ana ce mala al'adul ko za shi al'adul ba to ma duma sun sabani akan wannan sannan cewa hadisai cewa ainihin irin su al'adalu irin su yace ne irin su asabu ba su zo cikin alqur'ani ba in an ka bibiye hadisai ba za a samu irin waɗannan ba kuma in ba a samu sai a koma ga matsala ya lafiya wanda ya kasance shi irin asabu za a sani za a kirkire shi asma'ullahi husna akan cewa ana iya kiyasi kuma za a iya ce amma wallahi suna ba kace ba a kiyasi wannan matsala ce lafiya amma tare da hakan ga a shekaran jiya ko sati guda da ya wuce na ga tahe wanda ainihin shi wannan malamin ya rubuta ko wani almajirin ya rubuta ya iyakaci nunakin Allah ce ga bakin abin da ya zo cikin Qur'ani da hadisi don haka ba za a wuce su ba a kawo su wanda ba su ba ya ce amma tare da hakan nan abin da bayaki ya ruwaito riwaya ga ta ki ta shekara kusan dubu ana amfani da ita amma ta da haka nan kuskure a cikin ta daraje a ciki ko to maluma sun ga darajar ga kuma sun kai tafi ga asma'ullahi husna din ga da tare ga kuma ta yi sun ga darajar ga kuma ana rubutawa ana yawa ga mota ko kuma ana a cikin gida ko kuma ana haddasa gaba ɗaya maluma sun yi ta haddasa almajirai sun yi ta haddasa yanzu ba ka sani akwai wanda ya kasance a sama Allah da suna wanda riwaya ta bayar ki ita alƙin kowa ba ko ta tafi ko to a shekarar tiba yanzu na nan ga shekara dubu ma an ka babu wanda ta bihe ce kada a yi sai yanzu shi yanzu shi ta bihe ce kada a yi ko duk jama'a musulmi da an karfi duniya sun ga abin mai kyau ne ga shi manzo Allah shi na cewa wa ma ra'akul muslimuna hasanan duk abin da jama'a musulmi sun gani da kyawu wa wa'inda Allah hasanan shi wannan mai kyau Allah ma da abu mai mun hasan ko da abin musulmi sun gani ne kyau na wa inda Allah hasan kyau na Allah saboda ni Allah ce la ummati ala al'umma ta ba a ramata a shekin nan tawa bane wallahi asla wallahi husna bal Allah da sunan da kima su kyawu bal kira shi yanzu mai kyau ne eh tana cewa alhamdu ba mai kyau bane tana cewa asabun ba mai kyau bane eh tana cewa irin alhasibu aldabiru ba mai kyau bane a shi kenan ka ga waɗanda masu kyawu ne don haka ga ya aka yi ba shi ke ne bai iya kawo tsoron ki Allah da kasance ga wasu ruwa tun da ta ga muna da asali cikin tsoron ki Allah da kawo shi bai kuma ya tabbata ga hadisi ce ana cewa Allah asali asali ko mai halitta mai talinta ko na ga daga biyu da tahiri na tsaya na tunani naga naga na ga ayoyi na alqur'ani su ka zo su da ke Allah da bai kawo su kuma shi ya kai gina eh, nan da kuka dan ana da tabiya akan wannan sai a rubuta su da zakin da bai kawo ba wanda kasance shi ma a ga fala ala tabiya biha ya zama da tabiya tun dibawa tun dibawa farko tun ba na ga cikin ayar alqur'ani na samu aure na samu ayar alqur'ani ko da kusa da hadisi da ainihin sunan da Allah guda bai kawo su sannan akwai Ya in aka diba sai za a samu sunan da Allah wanda bai kawo kusa da hadisi sai dai shi ya yi musu yoje mi ciki ko ya gaugawa don haka malama su ce kada kai gaugawa inda jayin ka sai ka sai ka yi ki kokarin ka kuma an kai kokari sai ka ce bakin naka sani wala ta kuma lalle ka yi sai ka tsaya ka da yi ilimi a kai